واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin da muke yi na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratu tur jiya mun kwana ƙarshen aya ta talatin da hudu ƙalubalanta da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mashirukan makka hmm. <clears throat> da dukkan kafiran duniya baki ɗayansu cewa idan suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ƙirƙiro alƙur'ani Allah yace faliyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin Allah yake to su zo da wani zance kwatankwacin wannan alqur'ani in abin da suke da awa gaskiya ne idan larabci ne su ma sun iya larabci idan fasaha ce su ma suna da fasaha to su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani idan abin da suke da awa gaskiya ne mun yi dogon bayani game da wannan kalubale da kuma yadda Allah subhanahu ta'ala ya ma sassauta musu kalubalen daga zuwa da alkur'ani aka dawo su zo da surori goma kwatankwacin na alkur'ani aka ce su zo da sura ɗaya kwatankwacin na alkur'ani hakan bai yiwu ba ba su iya zuwa da shi ba Allah kuma ya tabbatar ba za su iya zuwa da shi ba Allah ya to nan gaba ma babu wanda zai iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani babu wanda zai saurari alkur'ani ya saurari ma'anonin alkur'ani face ya tabbatar da cewa littafin saukakken littafi ne daga Allah duk wanda ya saurari alkur'ani aka gaya mishi aka mishi bayani game da ayoyin alkur'ani ya san ko mala'iku ba za su iya shirya alkur'ani shine ma'anan wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah Allah ce ba zai yi wannan alqur'anin wani koma bayan Allah ya iya samar da shi ba min dunillah ya shafi hatta mala'i alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah Allah ya saukar da shi domin a shiryar da bayansa to dukkan ayoyin da zamu yi ta karantawa nan gaba har kusan zuwa ƙarshen suratul tur duk kalubale ne Allah ke kalubalantar kafirai da shi da kuma tambayoyi da za su ba da ansa wadda ansoshin sun gagara tambayoyin sun gagara samun amsoshi wadda wannan ke nuna cewa alkur'ani nan dama maganar magana ce ta Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الله يسير أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم تنن بمعنى بل أم شيء منقطع الله يسير بريء أخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون Allah ya ce an halicce su ne daga babu haka kawai ba wanda ya halicce su haka kawai mutane suka ga kansu a duniya am humul khaliqun Allah ya ce ko kuma su ne suke halittar junansu Allah ya ce a bashi an am khuliqu min ghairi shay'in Allah ya ce sun samu ne daga ba komi haka kawai ba wani ne yayi su ba kowa kawai ya ganshi ne kwatsam a duniya sai Allah yace amhumul khaliqun to ko kuma su suke yin kansu kai ne kake zama ka shirya ka kero ƴaƴanka kai ma iyayenka ne suka shirya suka kero ku su ma iyayensu ne suka zauna suka kero su sashi shike halittar sashi Allah yace haka rayuwar ta kasance a tsakanin bai yana so ya nuna maka akwai Allah ne bayin Allah mun fahimta am kulli min ghayri shay'in Allah ce ko dai an halicce su ne daga ba komi babu sanadi ba wanda ya halicce su an humul khaliqun ko kuma su suka halicci junansu yadda aka yi halittar nan da yadda aka samar da bayi Allah sai da ma bayi bayani wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون بعد ذلك لميتون الله يجي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الله يجي حقيقة mun halitti ɗan adam Allah ce daga asalin taɓo ba halittar annabi adam alaihi salatu Salam kenan ba wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة fi قرار makin Allah yace sai muka sanya ɗan adam muka ci gaba da halittar ɗan adam Allah ce daga igon mani wanda muke sa shi a wani matabbata amintacce shine mahaifa da ja'alnahu nutfatan fi kararin makin sannan Allah ce sai muka sanya ɗan adam ya ci gaba da samuwa ta hanyar igon mani fi kararin makin wadda muke sanya shi a wani matabbata amintacce shine mahaifa summa khalaqana nutfata alaqatan Allah yace wannan mani sai mu halitta shi mu rikidar da shi Allah yace sai mu mai da shi gudan jini fakalakan la'alaqata mudugatan wannan gudan jini Allah ce sai mu mai da shi gudan tsoka fakalakan mudugata izama Allah ce da wannan tsokan sai mu halicci kasusuwa fakasauna izama lahama Allah ce ƙasusuwan sai mu lullube su da nama thumma ansha'nahu khalqan akar Allah ce sai mu da wata halitta ta daban ba maniyin da kuke ganin ba gashi ya zama wani mutum yana kaiwa yana kawowa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da zalika lamayitun Allah ta bayan mun gama halittar ku kuma sai ku mutu abin da ke faruwa daga lokacin halittar zuwa kasuwa kai kawo zuwa lokacin mutuwan duka Allah sai yanke shi sai ce daga an halicce ku sai ku mutu domin dama abinda za a yi a tsakanin daga halittar zuwa mutuwan drama ne kawai wani abu ne da bayi da tabbas can waɗansu shekaru wani daga cikin manyan rikakkun arnan duniya ya je gama sa akan ɗan adam sai fito da wani abu irin wannan ya a yadda ciki yake faruwa mani ne in yayi kwana kaza yayi kaza sai ya koma ya zama gudan jini sai ya koma ya zama gudan tsoka sai ya yi kaza ya yi kaza an hada manya-manyan farfesosin duniya za a gabatar musu da jawabi aka ce ta wannan ka aika aka jawo ayar sai ya dauka ya gani sai ga ayar haka ne yanzu dama wannan abin tuntuni yana nan kawai sai kalmar shahada kawai sai ce bai kamata mu zauna mana bata lokacin mu ba ga abin da ya zo mana da haske jama'a mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicci bayi su kansu kafirai wurare da cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye su yace a tambaye su sun tabbatar da cewa Allah ne ya halicce su balillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa kulli wa huwa al Allah shi ya halicci kowa Allah shi ya halicci komai dukkan halittu Allah shi ya halicce su kenan amsar ba fa mutane sun samu kansu daga babu bane ba fa mutane haka kawai kwatsam ba tare da an halicce su suka samu kansu ba sannan kuma ba su suke halittar kansu da kansu ba to idan an halicce ka ka yarda halittanka aka yi wauta ne kuma ka ɗauka wadda ya halicce kan ba shi da wata manufa a kanka jama'a mun fahimta in dai ka yarda wani ne ya halicce ka wadda ya halicce ka a ce babu e babu a'a babu yi babu bari ba wata manufa da ya halicce ka don ita kai kanka ai baka ma kanka adalci ba Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce am khalaqu samawati wal arda Allah yace ko dai su ne suka halicci sammai da kasai jama'a mun fahimta kun samu kanku ne <clears throat> ba mahalicci Allah yace ko ku ne kuka halicci kanku am khalaqu samawati wal arda ko kuma ku ne kuka halitta sama kuka halitta kaza ina dai kaga kasa kin gata nan kaga kuma sama gata nan Allah yake to ku kuka yi ta ko kun taba samun wani da yayi da'awar shi ya ma mutane sama ko shi ya ma mutane kasa kenan ai akwai wanda yayi kasa dole sai Allah zinta maka ka yadda akwai Allah kuma duk wanda zaka nuna a matsayin wannan shine abin bauta in ba Allah ka nuna ba sai an kure sai an kure ka Allah ya ce balla yuqinun Allah ya ce bari mutane dai ba su da yaƙini na gaskatawa ne game da sha'anin Allah amma ba wai waɗannan ababa sun yarda wani ne yake yin su ba Allah ba duka sun yarda sun sallama Allah ke yin su Allah ke kawai rashin gaskatawa hakikan gaskatawa rashin yaƙini Allah ke kawai shi ya haifar musu da abin da suke ci wata tambaya da Allah ya ma bayi a suratul Yunus قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر نعم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال الله أكبر إلا الضلال فأنا تصرفون الله يتي قل كتنبيه سكجايا مسو man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wa ki halik wa ki azurta ku daga sama da ƙasa ku dinga lura Allah idan zai maka irin wannan tambayar bayi maka tambayar da za ta rikita ka ba zai ce waye ce ba ka riga ba don kar ka tuno mai gidanka za a maka tambayar da in an yi tambayar babu dama shugaban kasa ko gwamna ya shigo wa ya halicce ka kaga ai ba ka kawo wani yalla ba to duk tambayar da Allah zai maka zai maka tambayar da baka isa ko uwarka ka tuno a lokacin da baka ba da amsa ba jama'a mun fahimta qul Allah yace ka ce musu man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wa ke azurta ku daga sama wa ke azurta ku daga ƙasa mun karanta arziki da Allah ke saukarwa daga sama ai shine ruwan sama mafi girman arziki da Allah ke ba bayi shine ruwa da yake saukar musu da wannan ruwa suke rayuwa suke samun dukkan dangin abinci da za su ci dabbobi su ma su ci wa yake azurta ku daga ƙasa ta hanyar fitar muku da dukkan dangin abincin da za ku ci da kuma dukkan ma'adinai da za ku samu a bayan ƙasa am man yamliku sam'a wal absar Allah yake wa yake da mallakan ji da gani idan ya ga dama ya barka da jinka in ya ga dama ya kuruntar da kai in ya ga dama ya barka da ganinka in ya ga dama ya makantar da kai Allah yake ka tambaye su wa yake da wannan damar akan mutane jama'a mun fahimta ka dubi duk wata bita da kulle da za a maka a duniya a'a wace hanya da a bi a kore ka yayi da a sallame ka duk ran da aka kawo takaddan sallamar za a barka da jinka da ganinka Ta yadda in zuciyarka bata mutu ba za ka je da karfin ka ka nemi abinci a rayuwarka to shi Allah idan ya kwace nashi da ya baka ko lokacin ritaya bai ba dole a sauke ka duk wanda kaga ya tsaya yace bari ya yi takara na gwamna ko shugaban kasa don yana ji yana gani idan bayi ji bayi gani ba zai tsaya takaran ba abubuwa guda uku Allah ke nasanta wa bayi ji gani hankali wallahu akbar min la ta'lamuna shay'an Allah ya ce wallahu akhrajakum min bukuni ummahatikum Allah shine ya da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ce baku san komai ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida sai ya sanya muku ji ya sanya muku gani sai ya sanya muku hankali da basira da za ku dinga lura da abubuwa duk ni'imar da zaka ga kakaka a duniya zaka yi alfahari da ita ni'imar ta gini ne akan waɗannan guda uku duk wata takarda da zaka daga ka yi takama da ita a duniya takardar ta ginu ne ka same ta ne don kana ji ko don kana gani ko don kana da hankali idan da kungiyoyin haƙƙin ɗan adam za su yi zanga-zanga a duniya su ce da kurame da makafi duka kowa a bashi haƙƙinsa ya zo ya tsaya takara amma dai ka san in kanka ya kunce ai ba ka tsaya takara ba to shi Allah idan ya karɓi jin ka kurumce ofis din kana gani dole ka bar shi idan ya karbi gani ka makance dole a karbi ofis din idan kanka ya kunce ko yalla ko shi kansa baya kuncewa yana kuncewa dole mutum ya bari to shi duk abin da zai gaya maka ya maka daga ran da ya jaya nashi na kowa ya bar aiki shi kuma idan ya baka nashi in kowa ya janye tallafinsa zaka ci gaba da rayuwa ka amfana da nashi amman yamliku sam'a wal absar Allah yake wa yake da mallakan ji da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy wa ke iya fitar da rayayye daga jikin matacce waɗansu malamai suka ce rayayye daga jikin matacce shine Allah kan fitar da goyo tsaba amfani danye sharaf daga jikin bushashiyar tsaba da aka shuka waɗansu malamai suka ce yukhrijul hayya min almayyiti fitar da rayayye daga matacce shine na fitar da musulmi daga jikin kafiri ai kun san mun karanta wa ma yastawi al ahya wal al amwat al ahya masu imani musulmai al amwat matattu sune kafirai to Allah na fitar da wannan daga jikin wannan wa man yukhrijul mayyit min al-hayy kuma na fitar da matacce daga jikin rayaye ya fidda bushashshen tsaba wadda daga inda aka cire shi sai inji Allah yake daga jikin danyen amfani sannan kuma yakan fitar da musulmi daga jikin kafiri wa man yudabbiru al-amra Allah yake wa yake dabbara wa yake jujjuya al'amura Allahu akbar kasan da wannan ayyafi karfin mutum wani abu ne da ake ganin ba zai yiwu ba sai ka yana yiwuwa wani abu ne da kake jin ba zai yiwu ba sai ka ga yana yiwuwa wani abu kana ganin zai yiwu sai ka ga ya gagara yiwuwa wa man yudabbiru al-amr waye ke jujjuya al'amura ke gudanar da su ayi zafi ayi sanyi ayi damina ayi rani wannan yanayi yazo farin ciki yazo bakin ciki yazo sai Allah fa sayquluna Allah Allah ce idan ka musu wannan tambaya za su ce Allah ne Allah sai ce afala tattaqun to ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba fa zalikum Allahu rabbukum alhaq to wannan ubangijin da yake da mallakar waɗannan ababa duka shine ubangijinku na gaskiya sai ce fa ma za ba adal haqqi illa dhalal Allah ya to me ke bayan gaskiya idan ba bakar wahala ba sai mata bayan gaskiya sai mata Allah ce to ganan sai ce fa Allah tusrafun to yaya ake kautar da ku ga barin abin da yake tabbatacce zuwa ga abin da bai da tabbas jama'a mun fahimta am ku samawati wal arda Allah ce ko dai sun halitta sammai da kasai ne balla yuqinun Allah ya ce a ba su da yaqini ne kawai ba su suka halicci sama ba ba su suka halicci kasa ba ba su suka halicci alhalittun da ke tsakanin samai da kasai ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda Allah ya ce inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kasai za su ce maka Allah ne kenan kaga ai sun yadda ba su suka halitta ba to kin Allah ne kawai Allah ya samu dace to sai Allah ya ce من ربك أم هم المسيطرون أم عندهم خزائن ربك الله يكي كودي تسكوكين ne. ينا هنوسني أم إنن إتما بمعنى بل a inda hum kaza'inu rabbika shin taskokin ubangijinka yana hannunsu ne arziki sai wadda suke so yayi yayi am humul musaitirun ko kuma su suke da jaye da galaba na yin duk abin da suke so akan mutane Allah ce wanne ne daya suke da dama a kai? wato Allah yana ta kore yana ta kore kimar duk wani abu da zaka riki. ya nuna maka bayi da wani katabus shi kansa yana shiga ƙarƙashin wadda ake mishi ne amma shi ba mai yi bane ba jama'a mun fahimta am indahum kaza'il rabbi Allah yace ko dai taskokin ubangiji yana gare su ne nasu ne wadda suke so shi ne zai yi arziki wadda ba su so ba zai yi arziki ba wadda suke so shi zai yi mulki wadda ba su so ba zai yi mulki ba wadda suke so ya ɗaukaka wadda ba su so ba zai ɗaukaka ba Allah ya ce a hannunsu wannan yake? da Allah kenan abinda dama yake so ya nuna ma kenan to malam idan ka yarda wannan maganan gaskiya ne cewa ba wanda yake da dama akan haka kuma inda yana da wannan damar kai da ka shiga uku to dan me zaka je ka rike shi ka sake Allah ne abinda ake so a ga maka in dai ka yarda cewa waɗannan abubuwa ba su hannunsu kuma ka yarda cewa inda na hannunsu kun ga yahudawa duk da yadda ake razana mutane da su a'a su ne duniya su ne tattalin arzikin duniya su ne kaza kaza a qur'ani Allah ce wallahi inda da gaske su din su ne Allah ce da kun ci bakar wuya Allahum nasibun min al-mulki wa idan la yu'tuna an-nasa nakira Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulki ko kun dauka wai ka san mulki wani yanki na mulki a yadda ake so da hannunsu ne wa idan Allah ya ce inda hakan ne la yu'tuna an-nas annas su ne mu'minai na tsira Allah ya ce da ko dan tabin bayan dabinon nan Allah ya ce wallahi ba za su ba ku ba. saboda haka gashi nan kuna raye suna muku kallon kaskanci da komai Allah sai ya fitar da zinare a kasar ku ya hana su a kasar su ya fitar da fetur a kasan ku ya hana su a kasar su ba sha'ani ne na Allah ba idan da su da su kasa da su zo kasan ku su bulbular muku da fetur ne Allah yake kul law antum tamlikuna kaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum kashatal infaq إلى رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق وكان الإنسان قهورا الله يقول inda ku kuke rike da taskocin rahama ta ubangiji na la'amsakkin da kun rike tsoron karku yi imbaki na ku ya kare wa kanal insanu bakila shadidul bukli mutum na da bakar rowa ta bala'i to haka ne abin duka a hannun Allah yake ai kun ji irin tambayoyi haka ne mutum ne ya fito takara sai ba ku zaɓe shi ba to kai inda arziki a hannun sai ke da rafi saki cin abinci wallahi ba rafi saki cin abinci amma yana kallon ku har ku yi ta sa kayan ku masu kyau kuna ta sa abun ku kuna ci kuna sha saboda Allah ke bayarwa babu asara a rayuwa kamar mutum ya rike wani koma bayan Allah ha wai waliyi wani wai wai gausu kaza gausu kaza ina tinkan a haifi mamarsa ake musulunci kuma ake ta shiga aljanna yo in ba shi za a fa shiga aljanna ne ƙarya ne ƙarya ne mutum ne ɗaya daga cikin mutane ba shi da wuta ba shi da aljanna bai isa kuma ya sa wani a aljanna a bisa cin gashin kansa ba batar da jama'a kawai ake yi shi ma nema yake haka ne ko ba haka ba duk barazana ce duk abin na Allah ne ana bude ma Allah ido ne wani wai gausu kaza gausu kaza shi gausu shi waye shi kuma waye sai shi gausu ne waye ya nada shi kullum muna maimaita waliyai suna nan har tashin kiyama bayin Allah suna nan yardaddu a wajen Allah masu kusanci a gun Allah amma duk wanda ka nuna kace yana cikin su ana bin ka bashin dalili domin Allah bai nada mana kai ka dinga nada wa mutane waliyai ba haka ne Allah ya sa mu dace saboda haka duk al'amarin a hannun Allah yake duk al'amarin a hannun Allah yake ba wani wanda yake da dama ya jure wani abu wallahi a bayan ƙasa idan ba Allah ba ba wanda yake da ta'asiri kan amfanarwa ko cutarwa wallahi idan ba Allah ba to ai dai kun ji irin tambayoyi am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun Allah ke taskokin ubangijinka yana hannunsu ne ko kuma su ne masu power na iya juya duk abin da suke so ba su bane ba sai Allah ya sake cewa Allah ya ce amlahum sullamun yastami'una fihi ko dai suna da wata matakala ce da suke hawa su je su ji zantawan mala'iku a sama umurnin da Allah ya ba su a sama da shi suke aiki kaga idan suna da dalili kan abin da Allah ke faɗa wa mala'iku su gudanar a sha'anin bayi ai suna da dalili mai ƙarfi? Allah sai yace faliyati mustami'uhum bi sultanin mubin to wanda yace shi ya ji din Allah ke kawo dalili na ya ji din ƙarya ne Allah ke babu wani dalili shaci faɗi ne kawai shaci faɗi ne kawai shi yasa musulunci in kace za ka yi addini a bisa tsari na sunna to gwari gwari ne ba wani ba wani noke noke a sunna ba wani dungudungu a sunna ba wani dungudungu bid'a ce ita ba babu tambaya babu dama yi tambaya saboda sai a kawo maka wata karama kai baka isa ka tambaya ba a warewa da ai abu kaza me ya dalilin sa gashi kaza ne salatul fati me ya dalilin ta sai ce to allahumma sai sai a dauko kulil lahumma sai a kun ga ai an samu allahumma salli shi ma a nemo wata a'a ba ku a ai wannan yadda kuma kauyawa a wallahi sai dai amma kauyawa sai dai kauyawan da ake debo su daga kauyen nan su za su musu Allah wallahi amma in kai karatun addini kai za a maka wannan babu da babu da a gutsuro san a gutsuro can a gutsuro can wai sai a zo wai sai a tada ita da wannan gutsure gutsura a haba mu da muke da annabi Muhammadu ai an gama ai an gama ai an gama abin da ya zo da shi shine shari'a abin da ya zo da shi shine tafarki duk kuma wani wadda zai zo a bayansa kowaye a duniya wallahi sai dai in ya bi shi tukunne ya zama akan daidai duk wanda ya saba mishi wallahi ba akan daidai yake ba wannan mu ita ce aqidar mu in wali ne wali ne Allah ya saka mishi da alkhairi amma dai ya bi manzon Allah yayi salatin manzon Allah yayi sallan manzon Allah yayi azumin manzon Allah san wali ne wannan mishi mun na romu da shi in ya bi to mun san yana kan tafarkin daidai sai mu mishi fatan alkhairi amma ya saba manzon Allah sai wali ne wallahi kariya ne wai wani ai ka wallahi dan a matsala wai daga cikin karamomin inyas ne wai sai da ya aiki ɗaya ashirin da biyu ne ko ashirin da ɗaya da sunansu Muhammadu wannan ayi tsaban nuna ƙauna ne Muhammadu Muhammadu wani Muhammadu wani Muhammadu wani shi fa iya darasin da ya tafsirin gidan rediyon kawai yana tarisa Muhammadu Muhammadu Muhammadu Muhammadu ne wai wai da in ne za? to ka fi sayidina abubakar ne son manzan Allah shi manzan Allah da ya fi yansa duk haka ya saka musu umar haka ya saka musu aliyu haka ya saka musu ayin ka sa musu ka sa musu ya halatta ya halatta amma ka cewa wannan shi ne dalili na kai ka fi kowa san manzan Allah wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne eh ƙarya ne yawa ya sa musu Muhammadu ya sa musu Muhammadu amma dai wannan waye zama shine dalili na wai ya fi kowa san manzo Allah ƙarya ne ah, to in wannan shine dalili saboda ya sa ƴaƴansa 20 ko 21 duk sunan su Muhammadu to ai ya da Abubakar ma san manzo Allah kenan tun da Abubakar shine bai san haka ba to ko irin wannan labarin ne ake zuwa wai wai wai a dinga gaggaya mutane wai wai a matsaya nan labari mana wannan a littafi za ku sa mu abin da muke roƙonku don Allah don girman Allah ku ɗauko jawahirul ma'ani ku sa ta a wani masallaci ku dinga karantawa kuna ma mutane bayani da ita ce kundin ɗarikar, to a fito mana a karantawa mutane gaskiya me yasa ake rufe abin da ke cikin littafin ne me abin da yake cikin littafin nan muna karanta bukari ko ba karanta ana karanta muslim ko ba karanta yo aka bude qur'ani ba karanta wajibul ma'ani ne ita ba karanta ta ba me yasa ba za ku fito da ita a sa ta a yi recording karatun bayin Allah saurara ba me yasa wai shi littafin ba a karanta shi ne ya fi alqur'ani da ake karanta qur'ani sai ku sa a cikin masallatan ku a karanta wa bayan Allah su ji su fahimci abin an zo ana ta wani noke-noke kuna wani ta yan hakika a karanta jawahirul ma'anin mana a karanta ita jawahirul ma'anin mana in ba ku ga hakikan a cikin ta ba Allah ya sa mu dace wallahi duk batar da mutane ake yi duk waɗannan abubuwan yawa a fito da abin hakika mu yanzu akwai wani littafi ɗaya a duniyar sunna da babu majalisin da ake karanta irinsa babu kowane littafi in dai na ahlus sunna ne zaka same shi a wani masallaci cikin ikon Allah ana karanta shi me yasa ku ba ku sa littafin ku me yasa ba ku sawa ana karantawa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu Allah ya sa mu dace Allah sai yace falyati mustami'uhum bi sultanin mubin me jiye musu din me dauko labarin Allah yake ya zo da dalilinsa idan abin da suke da'awa gaskiya ne sai Allah yake Allahul banatu wa lakumul Allahul banatu wa lakumul ko kuma Allah yana da 'ya'ya mata ne ku kuma kuna da 'ya'ya maza domin na daga cikin abinda larabawa mushrikan larabawa suka jingina ma Allah sarki ya tabbata ga Allah wai mala'iku mata ne kuma 'ya'yan Allah ne sarki ya tabbata ga Allah to amma munin abun kuma su ba su son 'ya'ya mata kada sun jingina ma Allah abinda su ba su so وإذا بشر أحدهم بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو أمر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الله يسي وإذا بشير أهدهم بالأنفاء إذا أكما قيانس بشارة البشر بآمتي سوى يائي بآمتي ظل وصفه مسودا وهو كذين الله يسي تسكت فسكس تتزم تاترنكي تايبكي Allah ya ce sai ya wuni yana cike da bakin ciki ya tawara min alqaumi yana kubbuya daga cikin mutane saboda kar a gan shi abin kunya ne a ce matarsa ta haifi ya mace min su imamu shirabi saboda munin abin da aka mishi bishara da shi sai ya koma yana tunani a yumsikuhu ala hunin shin ya rike wannan abun ne akan kaskanci da walakanci am yadussuhu fi turab ko kuma zai turbude shi ne a cikin ƙasa Allah ya ce ala sa amma ya hukumun tir da irin wannan hukunci hukuncin da suke yi Allah ya ce ya munana jama'a mun fahimta ko to kaga ai ba su so to amma sai suka jingina ma Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce am lahul banatu wa lakumul banun Allah sai ya ce am عندهم الغيب ko kuma Allah ya ce kana su wani kuɗi ne wata lada ce akan da'awa da kake musu kiransu zuwa ga musulunci Allah ya an kira su sun juya baya an kira su sun juya baya Allah ya ko dai ka sa haraji ne ma duk wanda zai karbi musulunci ko zai saurari da'awar sai ya biya am tas'aluhum ajran Allah ya ce ko dai kana tambayan su wani lada ne fahum min magramin muskalun saboda abin da aka dora musu na wannan taron sai ya zama suna samun nauyin jiki na karban musulunci nauyin jiki na karban abin da ka zo musu da shi na alkur'ani da sunna Allah ya ce akwai wani abu da aka yanke musu ne babu abin da aka yanke musu babu wani manzo daga cikin manzannin Allah da zai zo kira zuwa ga Allah face ya gaya wa al'ummar al'ummarsa mutanensa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil wannan da'awa ba abin da zan tambaye ku na wani abu a kan shi ladana yana ga Allah ubangijin kai, wanda ya sa ni aikin shi zai biya ni babu wani manzo da ya zo duniya face sai da ya gaya musu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai sa musu komai ba ko Allah yace qul ma sa'altukum min ajrin alaihi min ajrin wa ma ana min almutakallifina ba zan tambaye ku wani abu akan wannan kiran ku da nake yi zuwa ga musulunci karantar da ku da nake yi na musulunci kuma bana daga cikin masu kirkiran abubuwa in jingina shi ma Allah am indahumul gaibu fahum yaktubun Allah yace ko kuwa a akwai wani abu na gaibu ne abun su da suke rubutawa akwai wani abu da Allah yake bance su na gaibu ya sanar da su ko suka samu wani ilimi na gaibu wadda da wannan ilimin suke rubuta duk abin da suke kai na tafiyarsu aƙidodinsu rayuwarsu Allah ce suna da wannan ne kaga idan suna da wani abu na ilimin gaibu da Allah ya basu ko kuma suka tsinkaya ai za a ce suna da wani abu na tabbas ko Allah ce to akwai wannan ne shi ma babu jama'a ai mun fahimci irin tambayoyi shi ma babu to tunda babu wai wannan abun ta ina aka samu shi kenan kaga shedanci ne da bata da son zuciya shedanci ne da bata da son zuciya Allah ya samu dace sai Allah ya ce am yuriduna kaida فالذين كفروا هم المكيدون Allah ce kaidi suke nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaidi suke nufi sharri ne da makirci dukkan waɗannan ababa wata hanya ake so a bi a boye domin a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cutar da addinin musulunci a cutar da al'ummar musulmai Allah ya ce fallabi na kafaru humul makidun Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah su ne ake ma kaidi ma'ana kaidin su yana komawa kansu ne inji Allah haka ne ko ba ka ba haka ne wa makaru makaran wa makarna makaran فانظر كيف كان عاقبة مكرهم كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم Allah ce sun yi makirci mai muni wa makarna makara. Allah ce mun mayar musu da martani na makircin da suka yi wa hum la yashurun Allah ce ba su san lokacin da muka musu namu ba fanzur kaifa kana akibatu makrihim Allah ya ce kai dubi zuwa ga karshen makircin su mun me ya faru Allah ya ce anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in Allah ya ce mun yi markade akan su da jama'ar su baki daya makircin su ya ce su ko bai ce su ba shine ma'anan fallabina kafaru humul makidun Allah yace am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani abin bauta ne kuma bayan Allah babu babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah Allah yace subhanallahi amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah ga barin abin suke shirka wa Allah da shi Allah ya tsare mu daga shirka sai Allah ya ce يقولوا سحر مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون الله يكي وإن يروا كسفا من السماء ولن ننكا idan الله يكي إذن ga girgije a جرجدي السماء ساكتا زي a أكنسو irin yadda aka ma hadawa, ba an turo musu girgije na azaba ba Allah ya ce to saboda bushewar zuciyarsu inda za a aiko da wannan girgijen ya kulu cewa da su yi sahabun markum kawai hadiri ne ya cunkusu sashi akan sashi markum bi ma'ana mutarakin ba'dahu fawqa ba'd za su ce kawai ga jimarin saboda tsaban bushewan zuciya da kin gaskiya jama'a mun gani? inda za a zo musu da wani abu na tabbas na hakika Allah ya tabbata da ba za su yi sisi su karyata saboda dama duk abin da suke nema na ayoyi ba suna nema ne don su gaskata ba sai dai don su kure wanda yake kiransu zuwa ga Allah Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce fazarhum hatta yulaqu hum allazi fihi yus'abun Allah ya ce ka bar su ma'ana ka kau da kai daga duk abin da suke yi mai muni na cutar da kai fazarhum Allah ya ce ka kyale su hatta yulaqu hum allazi fihi yus'abun yus'abun har su gamu da inin sunan wadda a cikinta yus'aqun za a karkashe su a ciki ba irin alkiyama ba kenan da za a yi busa kowa ya faɗi ya mutu Allah ce to ka zura musu ido du mai karyatawa ya ya karyata Allah ce amma dai za su gamu da inin nan da aka alkawarta a wannan inin kowa zai tashi a aiki Allah ce to a lokacin za a karkashe kowa da kowa sannan a tada su a yi musu sakamako da irin abin da suka aikata Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce yawma la yughni anhum kaydu yau mana yi guni an hun kai duhun shay'an rana ce Allah ya ce da ba zai amfane su ba mene Allah ya ce kaidinsu da komai duk makircin da suka kulla duk kaidin da suka kulla Allah ya ce ba zai amfanar da su a wannan ranar ba da komai duk ka da ka za ka iya yi a ranar alkiyama duk ka da sharrin ka. ba za ka iya yin sa a ranar alkiyama ba kai kanka baka da cewa akan kanka da kanka balle kuma akan waninka Allah yake yawma ne yughni anhum kaiduhum shay'an ranar da kaidin su ba zai wadatar da su da komai ba wala hum yunsarun Allah yake kuma ba za a taimake su ba a ranar ba za su samu wani mataimaki ba duk wanda yayi shirka da Allah ya mutu yana shirka da Allah ranan alkiyama babu sassauci inji Allah haramun ne haramun ne ya shiga aljanna Allah azaba ita ce makomansa ita ce madawwamarsa Allah ya tsare mu daga shirka sai Allah ya ce wa inna lil ladina zalamu azaban duna dhalika walakinna aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce wa inna lil ladina zalamu yana yana ga waɗanda suka yi zalunci lallai waɗanda suka yi zalunci a rayuwar duniya suka yi kafirci suka yi shirka da Allah suka zalunci bayin Allah suka cuci bayin Allah azaban duna zalika Allah ke suna da wata azaba kafin waccar ta kiyamun ma'ana akwai walakanci da kaskanci a nan rayuwar duniya da Allah zai dora musu babu wani a cikin kafirai da yayi fada da musulunci face kafin ya mutu sai da Allah ya wadakanta shi wallahi sai da Allah ya wadakanta shi duk waɗannan manyan kafirin makka da kake ji sun kai sun kawo sun dace wajen su yi faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai da Allah ya wadakanta su babu wanda ya mutu kare bai fi shi kima ba tun a duniya to shine wannan inke an yi asara malam mutum ya ki gaskiya ai yayi asara mutum ya ki gaskiya ai yayi asara mutum ya gaskiya yayi asara Allah yace wa inna lil ladzina zalamu azaban duna zalika lalle na ga waɗanda suka yi zalunci a wannan rayuwa ta duniya azaba mai tsanani koma bayan waccar azaba da za a yi waɗansu malamai suka ce wa inna lil ladzina zalamu azaban duna zalika azaban kabari suna da azaba kafin waccar azaba da za su samu a ranar alkiyama walakinna aktsarahum la ya'lamun Allah ya ce mafiya ba su san haka ba Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasbir li hukumin rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka ma'ana hukunci da Allah ya dora ka akai Allah ce kai hakuri ka doge ka ci gaba da tafiya akan inda aka ce kai sallah ka tsaya kai sallah lokacin da aka ce kai azumi ka tsaya kai azumi lokacin da aka ce kai qiyamul layli kai qiyamul layli abinda aka ce ka tabbatar ka tabbatar abinda aka ce ka kore ka kore wannan tsari Allah ya ce kai hakuri ka ci gaba da tafiya akan haka kar ka juya baya wasbir li hukmi rabbika Allah ya ce kai hakuri game da hukuncin ubangijinka hukunci da Allah subhanahu wataala ya dora ka akan shi fa innaka bi ayunina Allah ya kana bisa kular mu muna kallon ka muna ji muna ganin duk yadda al'amura suke tafiya Allah ya ce muna tare da kai bi hamdi rabbika hina taqum sannan ka dinga tasbihi haɗe da gode ma ubangijinka duk lokacin da ka tashi daga majalisinka sabbih Bi hamdi rabbika hina taqum kayi tasbihi hada da gode ma ubangijinka duk lokacin da ka tashi daga barci wa sabbih hamdi rabbika hina taqum kayi tasbihi hada da gode ma ubangijinka duk lokacin da ka tashi zaka yi qiyamul layli duka malamai suka ce ya shiga karkashin wa sabbih hamdi rabbika hina taqum kayi tasbihi hada da gode ma ubangiji yanzu in mun gama karatu ba sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum Allah ya ce, wa minan laili kuma daga cikin dare ma'ana in dare yayi fasabbihu yi tasbihi ga Allah a cikin dare waɗansu malamai suka ce tasbihi na tsarkake Allah waɗansu malamai suka ce ka tashi yi sallolin nafila wa idbarin nujum da kuma lokacin da taurari suke bacewa waɗansu malamai suka ce wa idbarin nujum raka'atan al waɗansu malamai suka ce wa idbarin nujum afkarus sabah waɗansu malamai suka ce adbarun nuzum sallar da zaka yi ta na sallar asubahi malamai da suka yi ta ambata abubuwa idan askar ne ya tabbata ana yi idan rak'atan alfajr ne ya tabbata ana yi idan sallar asubahi ne duka ya tabbata ana yi jama'a wannan shine karshen suratul tur abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure a ciki Allah ya fi mana ya ba mu kuma ikon karanta daidai nan gaba in za mu karanta sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga suratul najmi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum